tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da hudu ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na saba'in da biyu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad alhassan bona ali bona khalaf albarbahari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mashi sharhi da fadilatun sheikh addiktor salih bona fauzan bona abdullahi fauzan ya yi allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin gaɓa da muke sharhi lokaci mai tsawo saboda matukan mahimmancin wannan matsala ta aƙida ta ahalus sunna wal jama'a aƙidan da ita ce kaɗai aƙidan gaskiya duk wata aƙida da wani ya ƙudurce saɓaninta to ya ƙudurce ɓata kuma ba zai samu tsira a ranar gobe kiyama ba allah maɗaukin sarki kiyaye mu daga kowace irin taɓewa ita wannan aƙida mala ya ce al'imanu bin zule a sabni maryama alaihi salam aƙidanmu na ahalus sunna shine yin imani da cewa annabi isa ɗan maryam zai sauko a ƙarshen duniya yanzilu fayaktulu dajjala zai sauko kuma zai kashe dajjala wa yatazawwaju wa yusalli khalfal qa'imi min ali muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi isa zai yi aure kuma ma har zai bi mahadi sallah waya mutu waya dafinuhul muslimuna annabi isa zai rayu har zuwa lokacin da ajalin shi zai cika ya mutu musulmi sa haɗu su mai jana'iza domin yi bayani dangane da dawon annabi isa da bayyana aƙidar mu ta halus sunna da cewa annabi isa zai dawo ba ma hana wani ɗan bida'a daga cikin zila ko khawarij su kuma su tallan nasa aƙidan cewa annabi isa ba zai dawo ba amma abin da muke ce ma duk wani ɗan bid'a da zai yi wannan maganar to ya tattali dalilai da hujjoji wanda zai kawo ya gamsar da al'umma malaman cikinsu ba jahilai ba shi jahili duk abin da ka zo da shi bai da abin da zai gazgata ko ya karyata shi jahili ba shi ne ma'aunin awo ba ana aunawa ne da waɗanda suke malamai ba ɗalibai ba an gano wannan da kyau ko domin malami ne yake iya ya shiga ya fita amma da jahili da ɗalibi su waɗannan so suke a gaya musu su bi kawai abin da aka gina shi a kai a nan yake tsayawa amma wanda zai iya bincikowa ya gano menene daidai kuma menene kuskure sannan kuma ya ta hakikin matsala ɗin to su ake kai matallan masa'il irin waɗannan na da. an gano wannan da kyau ku dan ka ritsa jahilai a wasu a wani wuri kana ta masu surutu bakinka na warin jahilci za ka faɗi duk abin da kake son ka faɗi yayi allah ya kiyaye amma aƙida ta ƙwarai aƙida ta gaskiya aƙidan alƙur'ani da sunna addinin da annabi ya zo mana da shi kenan shine annabi isa zai dawo idan kuma ya dawo aikin da zai mafi girma daga cikinsu akwai kashi dajjal wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bada labarin shi to su kuma waɗannan 'yan bid'a mutazila da ƙawayensu khawarij da waɗanda suke tare da su duk ba su yadda da hadisan dajjal ba waɗannan kakka taɓa raba su a haɗe suke a ƙarƙashin wannan ɓatar sannan muka ji cewa annabi isa in ya dawo har zai yi sallah a bayan mahadi to muna kan tattauna matsala dangane da abin da ya shafi mahadi a karatattukanmu ne wanda ya riga ya gabata mun zo ƙarshen wannan bahasi a inda mala yake ce mana al'umman duniya masu danganta kansu zuwa ga musulunci to sun kasu gida uku dangane da al'amarin mahadi mun tattauna ɓangare na farko muna cikin jin bayanin ɓangare na biyu sai lokaci ya ƙure a inda malai ya ɗauko mana maganan ibn taimiyya da yake ba da labarin wasu mutum biyu wanda su ne suka shahara dangane da abin da ya shafi suka game da hadisan mahadi mun ji mutum na farko wanda ɗaya daga cikin malaman musulunci ya ce shi abin mamaki duk inda ya biya bincika ya samo tarihin shi ma to bai ga inda ma tarihin nashi yake ba idan da hadisi ya ruwaito kai tsaye malamai za su ci mashi majuhul an gano wanda da kyau ku to yana daga cikin wanda ibn taimiyya ya ba da labarin so sun shahara da musa hadisin mahadi wa amma sani shi ko mutum na biyu fahuwa abdurrahman bin khaldun al-maghribi al-mu'arrikhul mashhur mutum na biyu da ke musu dangane da hadisin mahadi shine abdurrahman dan khaldun mutumin morocco ne babban malamin tarihi ne yana da littafi wanda ya rubuta mai suna tarih na ibn khaldun to shi ma wannan malami an same shi da musa waɗannan hadisai na mahadi wa huwa allazi istahara bainan nasi anhu tad'ifuhu mala yace wa huwa allazi istahara shi ibnu khaldun yana daga cikin waɗanda sun shahara tsakankanin mutane da raunata ahadithal mahadi waɗannan hadisai waɗanda suke bayani dangane da mahadi وقد رجعت إلى كلامه في مقدمة تاريخه ما ليش وقد رجعت إلى كلامه حقيقة ناجنا بنشك مغنغنن دشي ابن خلدون يفدا في مقدمة تاريخه أشكي مقدمة نلتافش تاريخ فظهر لي منه التردد با abin da ya bayyana min sai dai shi ibn khaldun ya samu kanshi cikin taraddadi ne lal jazama bil inkari bai fito karara ya yi inkarin mahadi ko hadisan mahadi ba wa ala kulli halin fa inkaruha awi taraddudu fi tasdiqi bima dallat alaihi shizuzun anil haqqi wa nuqubun anil jaddati matruqa mala yake cewa ala kulli halin daddai inda kai aka komo fa inkaruha mutum ya zo yana inkarin hadisan mahadi awi taraddudi fi tasdiki ko ya riga kaiwa da komowa da tarabbabi da taraddadi na gazgata bima dallat alaihi ga abin da suke hukuntawa to shi zuzun anil haƙƙi ƙoƙarin fanɗare ma gaskiya ne ga al'umma sun yi nan kai kuma sai ka ware kai nan wannan fanɗara ce wanda bai kamata mai aƙida ta ƙwarai a same shi da haka ba wani kubun anil jaddatil matsaroka sannan kuma kauce ma hanya ce tabbatacciya mai ƙaƙƙiya fetal hanyar gaskiya musa waɗannan hadisai ko kuma ta raddade dangane da yarda da abin da hadisan suka zo da shi a ta'aqqabahu Sheikh Siddiq Hassan malai ce a ta'aqqabahu Sheikh hakika babban malami Siddiq Hassan Khan ya ci gyaran Ibn Khaldun fi kitabihi al a cikin littafin shi mai suna Al'iza'a, izaa haythu inda yake cewa la shakka annal mahadiyya ya fi akhir zaman babu ko tantama da tambaba cewa na nan zai fito ƙarshen zamani min ghairi ta'ayinin li shaharin wa amin ba tare da mun ayyana cewa rana kaza ko a cikin wata kaza ko daidai da shekara kaza ba amma dai yana nan zai zo dalili Malu ya ce limata watar min al-akhbari fil saboda hadisan annabi da suka zo masu yawa akan wannan matsala wattafaka alaihi jumhurul umma ko mafi yawancin al'umma suka haɗa kan waɗannan hadisai khalafan anis salaf wanda ‘yan baya sun bi abin da magabatansu na ƙwarai suke a kai ne illa mallayi otaddu bi khilafihi sai fa wanda ma ba a sa shi a cikin duniyar lissafin saɓani to waɗannan su ne kare aka samu sun saɓa kuma sun fanɗare sun falle daji ka sa akwai wanda ba a sa shi a cikin ganyen saɓani ma ko da ya saɓanin sai dai kawai ba da dariya mun gano wannan da kyau ku wairar layye ne aka nemi karin gida aka rasa aka ce yana ina aka ce oho wai ya gudu ya ga ana kama raguna ana yankawa yana tsammanin shi ma za a kamo shi ne a yanka to sai bahaushe ce kan ba makai kenan baka kai ba ka sa kanka a kakai sai su ce kare da gudun layya mun gano nan da kyau ku to kan ba makai bana kai yanzu ko gidan sarkin mayu a yanka kare da nufin ailayya kun fahimci wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya kiyaye to duk wanda ba a lissafa shi ma a duniyar saɓani to ko ya zo da saɓanin ma ba a kalle shi an gano wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya shiryar da wa ya ce la ma'ana larre da fi amri zalikal fatimi babu wani abin da zai shiga cikin zuciyar mutum dangane da shakka game da al'amarin wannan ɗana fatima al-ma'udi wanda annabi ya alkawarin bayyanan shi walmuntadar wanda yake sauraron bayyanan shi almadlole alaihi bil adilla wanda tarin dalilai suka tabbatar da yana nan bayyana bal inkaru zalika jur'atun azima malam siddiq ya ce mutum ya zo ya musun irin wannan al'amari mai dalilai da hujjoji masu yawa haka to ba ƙaramin ƙarfin hali ba ne fi maƙabalatin nususil mustafidatil Ka ga mutum ya yi ƙoƙarin tinkarar nasoshi waɗanda suka zo birjik kuma nasoshin nan gama gari domin duk inda ka je ka buɗe za ka same su kuma a samu musulmi wai yana musu waɗannan nasoshin malice hazihi jur'atun azima wannan ba ƙaramin ƙarfin hali ba ne albaliga fi haddi tawatir nasoshin da suka kai matsayin tawataranci a samun musulmi ya zo yana musun waɗannan nasoshin. kai wannan ba ƙaramin ƙarfin hali ba ne allah maɗaukin sarki ya kiyaye intaha ka duba littafin aqidatu ahli sunnati wal athari fil mahdiyil muntazar shafi na 210 zuwa 211 wala allal na fi asrin alhadar lil mahadi mala ce mai yiwa waɗanda suke musun bayyana mahadi a wannan zamani namu na bi hadainir ne. sun tasiranti ne da waɗannan mutanen guda biyu duk wanda za ka same shi yana musu yana maganganu na inkari dangane da al'amarin mahadi to kila ya tasiranto da waɗannan mutanen ne inda akwai wani daga cikin waɗanda suka daɗe da mutuwa ya yi inkarin da an kawo labarin shi a cikin magabata waɗannan biyun ne kaɗai aka samu ƙafansu ta zami amma babu wani daga cikin magabata na ƙwarai wanda ya musun al'amarin mahadi allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to bayan da muka karkare bangare na biyu daga cikin karkasuwan mutane akan imani da mahadi sai mala ya ce thalithan tawaga ta uku wa amma tsarafu thalith bangare na uku daga cikin jama'a da suke da wata aƙida ta musamman dangane da al'amarin mahadi mala ya ce fahim man gali fi amril mahadi malai ce su ne waɗanda suke kaiwa matuƙa dangane da al'amarin mahadi kun gano wannan da kyau ku man gali fi amril mahadi su ne wanda suke wuce gona da iri su wuce makaɗi da rawa su zurfafa dangane da al'amarin mahadin minat ɗawa'ifin dhalla mara ya ce su ne waɗanda suke ƙungiyoyin ɓata hatta da ad kullu ta'ifatin minhum anna za'imuhum huwal mahadiyyil muntazar har sai da aka samu daga cikin waɗannan 'yan bida'a suna ƙirgawa da riyawa da da'awa cewa jagoransu shugabansu shine ma mahadin kun gano wannan da kyau ku suna tunanin wannan shugaban da suke da shi a lokacinsu shine mahadi wa qara ashara al-hafiz ibn alƙayyim rahimahullah hakika babban malami ibn alƙayyim ya yi ishara ila ha'ula Ibi, ƙaulihi zuwa ga irin waɗannan tambaɗaɗɗu da cewa wa amma rafida al 'yan shi'a imamiyya rafida shi yasa waɗannan shi'a na iran da shi'a na najeriya shi'a ce ba? in ga ce masu shi'a kamar ka girmama su ne amma sunansu da. idan ka ce da waɗanda ba malamai ba ba za su gane mai kake nufi ba cin da sun shahara da me da shi'a to zai kira su da shi'a amma kai kasar da ne an gane shi sa mala ce wa amma rafidatul imamiyya fahum qaulur rabi su waɗannan 'yan imamiyya suke da magana na hudu dangane da mahadi ma mun gane aƙalla zan kawo muku mahadi guda biyar banda wannan wanda duk shi'a suna da'awa da cewa waɗannan ma imamansu ne amma a cikin littafin da muke karantawa mai suna a ƙa'idu shi'a za mu zo za mu fitar da mahadi goma sha biyu a cikin shi'a duk saɓani ne al'amarin mahadin a cikinsu kuma idan ka ce ba haka ba su waɗancan sai ce ya aka yi zama ba hakan ba su a ke kenan amma kasantuwan wannan shi'a al'isna a shari'a suke da gwamnati a yau to su ne suke tarwij ƙoƙarin haɓakawa da yada al'amarin mahadin da su suka yi da shi tumala ya ce wa huwa annal mahadiyu su magana na hudu suka ce daga cikin mazajen da suka raɗa ma lakabin suna mahadi shi mahadin imamiyya huwa muhammad bin al-hassan al-askari muhammad Dan hassan al-askari ku ja mai layi ku ji cikin sunayen da za mu kawo shin dukkaninsu sun yadda muhammad ɗan hassan al'askari ne ma ya ce almuntazar wanda suna nan suna tsimayen jiran shi min waladil husaini buna ali shi dan husaini ne dan ali ehe wannan ya yi daidai da mahadinmu mahadinmu dan waye dan hassan ne nasu kuma dan wa ɗan Hussaini. la min waladil hassan bai daga cin yayan alhassan mala ya ce alhadir fil amsar alghalib an al'absar alladhi yurathul asa wa fada mala ya ce suna cewa alhadir fil amsar shi yana nan a ko'ina gano wannan yana birane mana yana duniyan nan yana garin samira na ƙasan iraki yana nan amma an ga ce yana ina sai su ce al-ghaibu anil absari ido bai ganin shi alladhi yurisul asa wanda shi zai mallaki kargan mulki wa yahtimul fidda kuma shi zai cika sarkan nan ta azarfa da khala sirdab ya tsere ya shiga sirdab sirdabu samira wani sokawai ne a garin samira tiflan sagiran wai tun yana ɗan ƙaramin yaro min aksar min hamsin mi'a sana sama da shekara ɗari biyar ibn al ne yake wannan bayanin sama da shekara ɗari biyar ya shige yau kuma ibn al ya bi shekara ɗari biyar da mutuwa ya ce falam tarahu ba da zalika ainihin ba idan da ya taɓa ganin shi mahadin nasu walam ya hassa fihi kuma ba wanda ya taba jin labarin shi wala athar ko a juna ɗuriyar shi wahum yantazirunahu kulla yomin. suna nan kullum jiran shi suke ya fito yaqifuna bil khayl ala babi sirdab kullum suna nan a kofan wannan sirdab din suna jira wa yasihuna bihi an yakhruja ilaihim suna kororuwa da ihu da cewa ya fito masu ukhruj ya maulana ukhruj ya maulana ya maulana kullu abin da suke ta faɗi kenan la yarji'una bil khayba wala huruman bai ce masu ihin 'Fahaza haza da'abuhum wa da'abuhu ba sa jin shi baya jinsu mun ga gano da kyau ko wa in tad'uhu la yasma'u du'a'ahum in sun kira baya ji kaddara walau sami'a da zai ji din mastajaba lahum ba zai ansa masu ba saboda suna kiran babu ne mun gano wannan da kyau ku walaqad ahsana man qala haqiqa wanda ya rera waɗannan baitutuka ya kyauta da ya ce ma ana lissar bi an yalid lazi muhu bi jahalikum ma ana ya ce ma ana da lokaci bai yi ga wannan sardab ɗin an yi lazi ya haifa maku wanda kallamtu muhu kuke magana da shi bi jahalikum ma'ana yanda jahilcin naku ya kai ku kololuwa kun gano wannan ai bai kai ga ba zai haifa muku ba ai tun da dama ba shi abinda babu zai ya haifan maka kamar kai ne ka shigo masallacin nan kana kada kada sai mu jike gailalan su akwai wani mutum mai suna kada ne a'a akwai wani abu mai kada ne a wai kada na cikin ruwa yake nema mun gano wannan da kyau ko sai mu ce tai gulbi an fahimci wannan da kyau ko can kaka ishe shi Allah ya taimake mu fa'ala uqulikum he al'afa'i fa'innakum salsaltum al'ana'i wal ghailana yace fa'ala uqulikum wai shin a hankalinku akwai afa'u wani rufi ne eh da kuka ɗima wuce fa'innakum samiltum kun bugu ne al'ana al'ina'a kuna cikin wahala walgailana da cikin fagamniya kuke ta waɗannan hayaniya ne neman wanda babu shi walaƙar asbaha ha'ula ya aran alaba ne adam ‘yan shi'a sun waye gari sun zama aibi ga ɗan adam wadda kuma abin dariya ya minhum kullu aqil Din mai hankali in ya gan sai kyalkace masa da dariya abinda yin shi'a suke din mai hankali dariya zai kun sa banan nan za suke cewa tare da cewa wannan tintina a cikin littattafansu kasantuwan kasan saudiya ta hana su zuwa aikin hajji sau da ba abin da suke haifar wajen aikin hajji sai rudani sai fitintunu sai kashe-kashe don hodon da aka fesa wancan shekara a saudiya su suka fesa ta kun gano wannan an gano kawai an hana su ne to shi ne sai suka ce ai a tafi ziyarar kabarin wa kabarin husaini suka ce wai ai ranar arafa allah madaukin sarki yana barin waɗanda suka je ziyarar shi a arafa sai ya dawo wajen waɗanda suka zo ziyarar husaini sai ya gama gafar ta maza tsab sannan zai koma wajen waɗanda suka je ziyarar shi shi sa gafaran da ake samu wajen kai ziyara kabarin husaini to ya fi wanda ake samu a arafa sai mu ce mu dai mun san annabi ya faɗa na arafa to wannan kuma wani ne ya faɗa jama'a mun gano wannan da kyau ko sai ku faɗa wa ya faɗa a lokaci ɗaya musulmi na tsayuwan arafa 'yan shi'a kuma suna mai suna wancan shirka a ƙasan iraki su suka haifar da duk fitina na rabuwan kan musulmi da ɗaiɗaita al'umma in dai sunna ce to sunna ta zo da haɗuwa ne bid'a ne ta zo da mai rabuwan al'umma Allah maɗaukin sarki ya kiyaye ka karanta littafin manarul munif shafi na 152 da qala az-zahabi an hadis la mahadi illa isa ibn maryam al Zahabi ya yi magana dangane da masu magana akan cewa ai ba ma wani mahadi sai isa ɗan maryam wa huwa khabarun munkar akhrajahu ibn majah wannan hadisi ne munkari wanda ibnu maja ya fitar da shi to jama'a za mu yi wannan maganar amma kafin mu zo mu ƙarasa maganganun gasu nan to bari mu ji dangane da abin da ne maku alkawarin za mu tattauna dangane da aƙalla mu faɗe mutum biyar waɗanda 'yan shi'a suke da ƙida na cewa su ma mahadai ne mun gano wannan kenan ɗan shi'a zai ce maka muhammad ɗan hassan ne zai ga cewa ta za ka yi da wani kuma mala ya ce wa minhum daga cikin 'yan shi'a mallam yu ayyin wahidan bilintizar suna cewa eh akwai mahadi amma su ma ba su san shi ba kuma ka ayyana ma laifi ne me sunan shi sai su ce bai da suna ya siffan shi sai su ce ga siffan su ce kullu shahara saifahu duk wanda ya ɗaga takobin shi ya fice ya yaƙi ya rinjaye wada ila dinihi kuma ya kira zuwa ga addinin shi min waladil hasan daga cikin 'ya'yan Hassan wal ko 'ya'yan husaini fahuwal imam suka ce wannan shi ne mahadi kaga kenan ku 'yan shi'a rafidatul imamiyya al-nijeri da kuke cewa wane shine mahadi to ga wasu ɓangare daga cikin sun ce ayyana wa ma ba daidai ba ne duk wanda ya ɗaga takobi ya nasara ya tada ƙura to wannan shine mahadi to wannan kar ma ku sa shi a cikin magana wa minhum daga su man yantazir muhammad bin abdullah bin al-hasan bin al-hasan bin ali bin abi talib daga cikin sako wanda suke jiran muhammadu ɗan abdullahi ɗan hassan ɗan hassan ɗan ali ɗan abi ɗalibin wanda suke mallakabe da arfut ko bil mahadi ko bin nafsi zakiya don shi ne an gane suka ce shi ne mahadi wala yusaddiqu bi qatlihi in ma an ce an kashe shi to su ba su yadda ba wala bi mautihi kuma ba su yadda ma yayi mutuwan Allah ba wa yaz'umu annahu huwal mahdiyul muntazar suna cewa shine mahadi alladhi yakhruju fayamliku al-arda shine wanda zai bayyana ƙarshen duniya ya mallake duniya baki ɗayanta wa ƙaunar ha'ula'i fihi ka ƙaunar muhammadiyya min imamiyya maganan waɗannan shi'a jarudiya ya yi kama da maganan ɓangaren imamiyya wanda suka shahara da muhammadiyya filintizari muhammad bin abdullahi bin alhassan bin alhassan bin ali su ma waɗannan 'yan shi'a muhammadawa daga cikin imamiyya al'isna a shari'a su ma suna jiran wannan muhammad ɗan abdullahi ɗan hassan ɗan hassan ɗan ali ɗan abi talib jama mun gano wannan wannan a shiya ke na kaga aƙalla akwai imamai guda nawa guda biyu da mahadin wannan na iran da kuma wa wannan idan wannan ɗan shiya naka na ungonku ya ce ya mahadi sai ka ce man wanne ko kun gano wannan da kyau ku mahadin wanne Allah ya kyauta ومنهم من ينتظر محمد بن القاسم daga cikin daga cikinsu akwai wanda su suna nan sun kasa sun tsare suna jiran muhammadu dan qasim dan ali dan umar al-husaini al-alawi at-talibi mun gane shi wannan suke cewa shine mahadi sahibu taliqan wanda shine shugaban taliqan wani gari ne a ƙasan iran wala yusaddiqu bi mautihi in ma an ce an kashe shi to su suna da ja sun ce yana nan bai mutu ba waƙadin ƙada ila imamatihi kama ya ƙolal mas'udi kamar yadda malam mas'udi ya ce daga cikin 'yan shi'a waɗanda suka mara ma jagorancin shi baya halkun kasirun mina zaidiya akwai tawaga da yawa daga cikin shi'a zaidiya ila hazal waqti har zuwa wannan zamani to suna ganin cewa ai shi wannan mas'udi ya faɗi wannan magana hijira na da shekara ɗari 300 ne da talatin da biyu. cewa tun a wancan lokacin ma sun ce mahadin shine wannan muhammadu ɗan ƙasim, ɗan ali ɗan umar al-husaini al-alawi kun gano wannan da kyau ku suka ce shine mahadi ba waɗancan biyun ba wa minhum kasiruna yaz'umuna annahu hayyun yurzak da yawan sun ce yana nan a raye ana kai mai ci maka yana ci yana rayuwa wa sayakhruju yana nan sannu zai bayyana a duniya fayamla'ul arda adlan zai cika duniya da adalci kama mule ajuran kama yadda aka cika duniya da zalunci wa annahu mahadiyu umma suka ce shine mahadin wannan al'umma wa aksar ha'ula'i binahiyatul kufa mafi yawancin waɗannan 'yan shi'a da suke da cewa suna jiran wannan muhammad ɗan ƙasin ne a matsayin mahadinsu suna nan a ɓangaren kufa Wajibali tabristan da kuma dutsen tabristan wa dailam wa kasirin min kur khurasan kuma da yawansu suna garin kur a kasan iran allah maɗaukin sarki ya samu dace kun ga akalla muna da mahadinawa uku da ɗaya majahuli an gano wannan da kyau ku wa minhum daga cikin su man ya yahya ibn umar akwai wanda suke jiran yahaya ɗan umar mun gano wannan da kyau ko ko muhammadu ɗan umar allade kharaja bil kufa shi wannan ya bayyana a kufa ne wala yasduqu bi qatlihi wala bi mautihi su waɗannan mabiyan nashi ba su yadda da cewa an kashe shi ko kuma ya mutu ba sunan shi yahaya ɗan umar ɗan yahaya ɗan hussein ɗan zaid ɗan ali wa qaditta ba'ahu jumhurun kabir an sami 'yan shiya da yawa sun mara mai baya wa qutila fi ayyamil musta'in billahi al-abbasi an kashe shi a lokacin mulkin al-musta'in billah wanda yake sarki ne na banul abbas mun gano wannan da kyau ku to waɗannan waɗannan su ne wanda suke iddi'ai da da'awa a matsayin cewa su ne imamansu kun ga ya zama nawa kenan eh ya zama hudu kun na wannan da majahuli ɗaya haka to na biyar ɗin mun gano wannan na biyar ɗin wanda ya ce za mu kawo shine wanda su suna musumma a fakaice cewa bayan sai da na ali imami <clears throat> shine muhammadu ɗan hanafiya kuma suka ce shi wannan muhammadu ɗan hanafiya kuma shine mahadiyul muntazar mun gane wannan da kyau ku suka ce yana nan a duniyan nan bai je ko ina ba yana wani dutse mai suna jablur radwa mun gane wannan da kyau ku yana nan yana ɗiban girki abin shi hankalin shi kwance to sun tarera waƙe wanda mun sha karanta waɗannan waƙen yanzu ma bari mu karanta ko biyu ko uku kuji sunan shi muhammad ɗan hanafiya suka ce shi ne mahaji in an haɗa ya zama nawa ya zama biyar kenan za mu zo insha Allah a cikin wancan littafin da ne ishara na ƙa'ir shi'a al'isna a shari'a za ku ji sauran guda bakwai a aƙalla yasa al'amarin mahadi in kai ba jahili ne a cikin shi'a ba kai ka san harka ne kawai na rudani sau da babu wani dalili da suke a kan shi wannan mahadin da muka yi bayanin shi shine mahadi na gaske wanda nassoshi suka tabbatar da shi shi kuma ba a haife shi ba su kuma waɗannan da an haife su kaji ma ɗaya kashe shi aka yi shi kuma ɗaya sai duniya ta cika da zalunci mugaye sun yi yawa sannan zai bayyana kuma a tarihin shi mugunta ga ana yi ya tsere <laughs> jama'a kun gano wannan ya faga ana bugunta ne ba shi ake ma ba ya gudu wai kuma wannan ne zai me ha ba malam kaman kai ne kana tsoro ka firgita kara zana kana son za ka bi ka bito wani waje ka bulle unguwanku sai aka ce gawa ne raka ka amma ku ba a hankali kasan yana tsoron ɓera. to yanzu don Allah wannan za ka yi dai raka ka mutumin da ya ga ana mugunta ne fa wasu ake ma ya gudu kuma shi a ce zai zo yawa ya kori mugaya ƙarshen duniya a kai ma ka ƙarya ne yi. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace suna cewa ala innal a'immata min quraishin wilatal haqqi arba'atin sawa'u علي والثلاثة من بنيه وهم الأسباط ليس بهن خفاء فسبت سبت إيمان وبر وسبت غيبره كربلاء وسبت لا يزوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء تغيب لا يرى فيهم زمانا برضوى عنده أصل وماء suka ce ala ku natsu ku saurara innal a'immata min quraishin jagorori cikin qurayshawa suke ji kaman gaske hadisi ne annabi ya ce al'immatu min quraish kaga in kai mashirmanci ne da ake ɗauko kalman gaskiya a yaudare ka da ita sai ka zurma haiga sun ce ala'in min ƙorashin za ka sha mamaki za ka zo za ka ji yahudawan da ke sallah suna azumi suna zakka suna zuwa aikin haji kuma suna cewa muhammadun rasulullahi duka rukunan musulunci suna yi amma suna cewa Muhammadun ba manzansu ba ne manzan waye manzan larabawa ne amma sun yada manzan allah ne yanzu wannan ya mai da su musulmi ya sunansu eh sunansu arna mun gano wannan da kyau ko yardan da suka yi da sauran ƙa'idoji da rukunni na addini bai sa sun zama musulmi ba domin sun kafirce ma jigo mafi girma daga cikin jigogin da ke rike da addinin shi za kakka yaudaro don sun ce ala innal a'immata min ƙureshin wilatul haƙƙi arba'atin sawa'u wai su ne jagororin gaskiya su hudu ne daidai wa daida aliyun amma barkaji su waɗannan arba'atin sawa'un sai suka ce sai dai ali ne shine na ɗaya wasalatatu min banihi da mutum uku cikin 'ya'yan shi su ne nawa su ne guda hudu humul asbatu laysa bihin khafa'u su ne jikokin manzan Allah wanda babu wani rufa-rufa cikin al'amarinsu fasibtun sibtu imanin wa birrin akwai jikan da ana mai take da cewa jikan imani ne da tsaban biyayyar Allah shi ne da na Husaini wasibtun ghai'a shine na Hassan wasibtun ghayyabarhu Karbala'u da kuma jikan manzan Allah wanda karbala ta lullube shi shine wa na husaini wasibtun ya zo mauta hatta da jikan da kuma shi ba zai ɗanɗana mutuwa ba har sai ya ƙudal haila, ya jagoranci rundunan yaƙin ya ƙaddumu halliwa'u wanda yana gaba shi ke rike da tuta ta gayyaba layura fihim zamanan yana nan ya ɓuya tsawon zamani ba a ganin shi bin raduwa a dutsen raduwa ba dutsen samira ba na shiya imamiya yana sirdam na samira shi kuma wannan muhammad ɗan hanafiya suka ce yana ina raduwa dutsen raduwa. inda hu asalun wa ma'u suka ce inda yake ɓoye akwai asal zuma wa ma kuma yana mai samun ruwa yana sha ina fatan mun gano wannan da kyau domin nan sun kira shi da sibtu shi ba jikan manzan Allah ba ne a yi kun gano wannan da kyau ko ba jikan manzan Allah ba ne sau da shi ba fatima ta haife shi ba wata mata ne wanda sayyidina ali ya aura 'yar garin su musailama ita ta haife shi shi yasa ake ce mashi muhammadu ɗan hanafiya ɗan garin su musailama 'yar garin su musailama ne su 'yan hanafiya ne kun gano wannan da kyau ko shi yasa a waƙan ma kaji ya tabka kazamun kuskure da yake cewa kaza sunan uwar shi haula binti ja'far al-hanafiya sunanta kenan ja'far haula 'yar ja'far alhanafiya da ta haihu sai sayyidina ali sanya mashi muhammadu sai ya shahara da dawa ibn hanafiya amma kana kadu za ka ji ana ce mashi ibn haula dan haula shine to waɗannan 'yan shi'a 'yan buturiya sun ce muhammadu dan hanafiya shine mahadi kuma shi ya gaji sayyidina ali bayan rasuwan sayyidina ali saboda haka aqidansa Hassan da Husaini da sauran imaman shi'a da suke cika baki duka sun ce ba imamai ba ne an gano wani da kyau ku domin shi ne mahadi kuma allah ya kiyaye to shi ne abdulkahir daga cikin malaman ahalus sunna albagadadi sai mai da masu da martanin wannan taɓargaza da suka yi sigan waƙe yadda suka yi suma aka yi masu ya ce wulatul haƙƙi arba'atun walakin للثاني اثنين قد سبق العلاء وفاروق الورى أضحى إماما وذي النورين بعد, بعد له ولاء علي بعدهم أضحى إماما برئت لهم بترتيبي لهم نزل القضاء ومبغض من ذكرناه لئين وفي نار الجحيم له جزاء wa ahalur rafdi qaumun kan nasara hayara mali da wa'u. baiti biyar yi aka yi mai biyar ya ce wulatul haƙƙi arba'atun walakin jagororin gaskiya mutum hudu ne sai dai lithaniyat ne ni kar sabaqal ala'u waye saniyat ne ni na, abubakar shine wanda musulmi suka fara macaffa daga shi fa wa faruqul wara adha imaman sai sayyidina umar wanda ya waye gari zama imami ga al'umman manzon Allah wa dhunnuraini sai kuma dhunnuraini ba'd wala'u bayan umar shine wanda aka yi ma mubaya'a aliyun sannan sai na ali ba'adahum adha imaman a bayansu shine ya zama limami bar ya ce bi tartibi lahum nazalal qada'u da wannan jeren giyan bayanan da muka yi hukuncin Allah a haka ya gudanu wa mabghidu man zakarnahu la'inun wanda ya barranta da waɗannan da muka ambata tsinannen Allah ne wa bi wa fi nari jahan wa fi jahimi lahuljaza'u. kuma in ya mutu wutan jahannama ita ce makoman shi wa ahalin rabdi qaumun kan nasara su ‘yan shi'a wasu mutane ne kamar kiristoci hayara ruɗaɗɗu mali hairatihim dawa'o ba su da maganin wannan ruɗe wanda suka samu haka za su rayu har abada kun gano wannan da kyau ku kai ka ce da ya wannan waƙan ne sai wancan ɗan shi'a sai ya koma sai ya ƙara ƙirƙiran baiti kuma sai ya ɓatanci sai ce bari itu ilal ilahi mini arwa wa min dinil hawarij ajma'ina wa min umari bari itu wa min atikin غدات دعا أمير المؤمنين me yake cewa bari bari'tu ilal ilahi min ibn arwa yace wai shi yayi bara'a baran-baran ga ibn arwa waye dan arwa usman wa min dinil khawarij ajma'ina kuma ya bar addinin khawarijawa baki ɗayansu wa min umar bari itu wa min atiki kuma yayi bara'a baran-baran da umar kuma ya yi bara'a baran-baran dawa abubakar gadata da a amiral mu'minina tun ranar da aka fara kiransu da cewa su sarakunan mumine ne shi ne malamai da mai da martani ya ce bari ita min ilahi bi bugudu ƙaumin bihim ahayal ilahul mu'minina wa ma na arwa minka bugudin wa bughdul birri dinul kafirina abubakarin lana haqqan imamun ala ragmin rawafi da ajma'ina wa faruqul wara umarun bi haqqin yuqalu lahu amirul mu'minina yake ce a'a bari ita min ilahi min al-ilahi yanzu wai kai hakkana cewa kayi barranta wajen Allah da ƙin wasu mutanen da bihim ahayal ilahul mu'minina da su ne Allah maɗaukin sarki ya rayar da muminai wa ma darrabuna arwa minka bugudun yayyan da yake na Usman ba abin da zai cuta mashi wa bugudul birri dinul kafirina ƙin mutanen kirki wannan addinin kafirai ne abubakarin lana haƙƙan imamun kaga abubakar tabbas limaminmu ne jagoranmu ne ala ragmin rawafi da ajma'ina ko 'yan shi'a sun so ko ba so ba wa faruƙul wara umarun bi haƙƙin lalle sai da na umar ya cancanci yi lahu amirul mu'minina a kira shi da amirul mu'minina jama'a mun gano wannan da kyau ku ya cancanci wannan to shine shi shine mawaƙin na yan shi'a bai gaji ba sai ke cewa ala kullil wasiyyi fadadka nafsi wa ataltu bi dhalika jabl al muqama minna, wa ولوك منا khalifata wal imama وآدوا فيك أهل الأرض طرا مقامك عندهم ستين عاما وما ذاق بن خولة طعم موت ولا وارد له أرض إذاما لقد أمسى بمجرى شئب رضوى تراجعه الملائكة الكلاما وإن له لرزقا كل يوم wa ashribatan yu'allu biha ta'ama mun gano nan da kyau yayi baitutuka guda shida yace ala wai masoyinsu ku saurara kul lil wasiyi ka gaya ma wannan da aka yi ma wasiyin imamanci ka nafsi wai ya ba da fansar ran shi gare shi aqalta bi jablal muqama lokacin da ka je ka zauna a wannan dutse na zaman dirshan A bi ma'asharin walau minna wasu mutane sun cutar da mu saboda muna ƙaunanka wasammaukal khalifata wal imama sanda muke kiran ga kai ne khalifa kuma kai ne imam suna cewa shine khalifan ali kuma shine wa imamul mahadi wannan ya sa wasu ka riƙa cutar da su suna cin zarafinsu wa adau fi ka ahalar ardu ƙurran aka wayi gari aka yi adawa dangane da ƙaunan da muke maka dangane da mutanen duniya da ke adawa baki ɗaya muƙamuka inda hum sittina aman sanda ka zauna cikinsu shekara sittin haka suka rika bayyana kiyayya a gare ka wa ma za ka buna haula ta ta'ama mautin kun ji ya fito da ku dan haula bai ɗanɗani mutuwa ba wala waran lahu ardun izama kuma suka ce sam ƙasa bata lullube ƙasusuwan shi ba laƙar amsa bi majara ibi radwa yana wannan wajen da ya ɓuya a wannan dutse na radwa turaji'uhul mala'ikatul kalama mala'iku ne ke zuwa hira da shi suna ɗebe mai kewa wa inna lahu la rizqan kulla yaumin kullun ana kawo mai abincin safe abincin rana abincin dare wa ashribatan ya illu bi hatta ama da kayan sha wanda yake ɗauke mai kewa ba sai ya nemi abincin ci ba kun gano wannan da ke ku ji baitutukan da ku sayyar mawaƙin su ya yi to sai malam abdulkahir ya maida mai da martani da cewa na kada afneta amraka bintizarin liman wara turabu laho izama falaisa bi sha'abi ridwa ba sha'abi ridwa imamun تراجعه الملائكة الكلام ولا من عنده أصل وماء وأشربة يئل بها الطعام وقد ذاق ابن خولة طعم موت كما قد ذاق والده الحطاء الحمام ولو خلد امرئ لألو مجد لآش المصطفى أبدا وداما ya ce laƙada afneta umruka binti zarin kai ko ka ɓata rayuwanka game da jiran gawan shanu liman warar turabu laho izama ga wanda ƙasa ta lullube ƙashin shi tuni falaisa bi raduwa imamun a wannan dutsen babu wani limamin da turaji'uhul mala'ikatul kalama wanda mala'iku ke zuwa mai hira wala man indahu asalun wa ma'o ba wani wanda yake da rafin ruwa ko kogin zuma wa ashribatun ya illu bi hatta ama ko yake da ruwa na musamman wanda yake kosar da shi ba sai ya buƙaci abinci ba wa qad zaqa bun khawla ta ta'ama mautin ibn khawla ya ɗanɗani mutuwa tiri kama qad zaqa waliduhul himama kamar yadda mahaifin shi ma ya ɗanɗane ta shine wa ali walau khaladda ri'ul li'uluwi majadin da a ce wani zai dawwama a duniyan nan saboda girman darajan shi la'ashal mustafa abadan wadama da manzan Allah ya rayu da kuma ya dawwama har abada bai mutu ba shi yasa ibnu khawla yayi mai. ya mutu dini Abinda suke baɗi ba gaskiya ba ne to akalla ga mahadi mahadi mahadi mahadai guda nawa guda biyar inda shi ya ce ya mahadi sai ka ce wanne mun gano wannan da kyau ko wanne ke kira wanne ba wanne ne ba shi sa addinin naku addinin kama kame ne addini na rudani addini ne na hayaniya addini ne wanda ba a gina shi a bisa ilimi ba addini ne wanda aka gina shi a kan biyayyen shirme biyayyen abin da ma babu ina ta mun gano wannan da kyau su ne masu bautan wa bautan babu ina ta mun gano wannan da kyau shi za a ta kira wane wane wane kawo agaji ka kira Allah mun gano wannan da kyau ko Allah ya ishe ka amma ana nema a mai da ku mushrikai ne karfi da yaji a raba ku da kiran Allah madaukakin sarki da bauta mai kamar yadda yake so a hada ku da bautan abin da yake shiriri ta ne wanda ba zai amfanar da ku ba duniya da lahira mutum ya je tinkari bindiga bakin wuta karara yana kira yana kirari da kalmomin shirka a ɗarka mai albarushi ya je lahira irin wannan shiriri ta ya je ga ma Allah madaukakin sarki menene abin mamaki wai wani irin aƙida ne wannan wata irin da'awa ne da mutum zai gamsar da zuciyan shi shirka ya yadda ya mutu ya koma ga Allah maɗaukin sarki a irin wannan shirka yana kiran sunan wasun da annabi ya zo ya tarar da 'yan garinsa a makka mushrikai suna kira ya masa faɗa, ya yaƙi wannan abin ya ce ba daidai ba ne yau a cikin musulmi sai gaji mutum madadin ya kira ya Allah sai dai ce mai ya Hussein ya Mahadi shi kuma Hussein waye kira shi Hussein cewa ya yi Hussein shi Hussein waye kira kun gano wannan da kyau ko idan Hussein ya kira wani to wanda Hussein ya kira shine the most powerful kenan haka sai a kira wanda Hussein ya kira kaddara ce Hussein ya kira Ali ne to ku kira Ali shi kuma Ali waye kira ila manzo Allah ya kira a bid'an abin su ai zulfa ne kata tsani ne idan ya kira haka ne shi manzan Allah wa ya kira Allah ya ce wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshidun Allah ya ce a kira shi ko kuma kuna kiraye kiraye wallahi sayyidina Husaini bai kira kowa dan shirka ba sayyidina ali bai kira kowa don shirka ba Allah suka kira mun gane wannan ko ba irin wannan kiran ya ali ya mahadi ya husayn duk wannan kalmomi ne na shirka ba daidai ba ne. aka iya gamsar da waɗannan mutane su bar Allah su koma suna waɗannan abubuwan bayan ƙur'ani ya faɗi cewa irin waɗannan kirai-kirai illa asma'an kun gano wannan da kyau ku suke kiraye kiraye kawo ga sunan kuma Allah ya ce abin da suke ba daidai ba ne amma stila gamsar da su suka saki Allah suka kama shiriri ta shi yasa shiriya ta Allah ce idan Allah madaukin sarki bai shirya da kai ba ba ka da yanda ka iya in Allah ya sa ka daga cikin batattu shikenan jisiyan da a kasashen duniya aka batar da su da yawa kalli yanda aka batar da su a kasan nan da yawa dubun dubatan al'umma an sa sa kan wannan madaran shirkan wanda wannan ba daidai ba ne wanda kuke kiran kukan ku ba ku san wa kuke kira a ciki ba wannan takaicen takaitawa ne ɗan somin taɓi ne sai mun zo wajen baje bayanai dangane da abin da ya shafi saɓani a shi'a dangane da mahadiyul muntazar subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum